Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masu kallon mu masu sauraron mu a da yaushe. A yau dai a cikin gidan wannan dambe namu na jihar Kano a kunji takaddama da ta faru a cikin wannan gida. kuma wanda muka ga dai a cikin a junan su kansu mada kamar suna nema su ba hammata iska a cikin wannan gida to amma dai na ga dai daga baya abin ya zo da sauki don hakkunji hiranmu da manu yanzu wacce na saki a wannan lokaci to to don kun ji ranmu da manu wacce na saki a yanzu a wannan lokaci da shi da ciyaman bibi a wannan lokaci to amma yanzu ga sanata tawa wanda mun ga da da ita a cikin fili ake ta kace na ce don na ga ta ita ma dai wuyanta na ga ranta dai a bace amma ban san yanzu me za ta ce muku ba a wannan lokaci sanata tawa me za ki ce da wannan abu da ya faru a cikin filin gidan damban jihar kano to inna lillahi wa inna ilaihi sunan lawani mawacin hmm. Allah ka kara samun sauki a zuciyata na'am abin zai faru magana ne akan takaddamar da ake akan maganan wasi wasa wasi kura da wasa na'am to ni dai a matsayina yadda nake ga yadda nake kaunan gwara mada hmm. in dai ba kazafi zan wa wayanda suka shuɗe ba na baya hmm. ban taɓa gani dan gura maɗan da ya daga yatsa mm. ya nemi ya wulakanta ni ko ya ci mutunci na ba da ya wuce manu mm. ya yi min nan uku na wannan mm. abin ya yi min karo na uku na. ni tun zamanin su reza su shaf shaf su bahagwan wannan alifada hali mm. faɗan da kansa mm. su jirgi ba hago mm. su sani su ba mai wannan mai gidan gaba ɗaya na eh. dutsen mari eh. wallahi ni dai tun da nake da su ban taɓa ga wanda ya kushe ko koye min abin da yake tsotson rai ba da ya wuce ma to kamar yaya to ni ƙauna shi ya kawo ni gurin kuma duk inda ake neman masu tarbiyya kura ma sun kai hmm. amma ni manu gaskiya yadda yake rena ni hankali na ba zai dauka ba na'am ya yi min na uku kenan eh. abin ya sa ma yanzu na zo midiya hmm. don duniya su san halin da nake ciki hmm. arzikin wasu manyan mutane na cikin gidan to ba zai iya sa saurin ya hukunci ba kwanaki da ma an gaya ma an ce wanda ya ɗo ɗan dambata zai kwan maraya mm. to ni kuma ina tutiya da mada mm. ni duk wayanda na yi rayuwa da su ba wanda ya rena ni kai amma takaita maka a mm. misali ka ga mai ta kwasara yadda yake lokaci din nan in dai ba haƙƙinsa zan ɗauka ba wallahi ko abu aka yi mai na kuskure in na ce mai ta kwasara ya haƙuri wallahi ya wuce haka kazalikan garkuwar cindo ko me aka yi mai ran sai ya ɓaci wallahi in na ce a yi hakuri kowa ya bar abu. Tunis sanata tawa shi ma ni me ya miki wanda ya bata mutane. To da abin da ya min yau gaskiya na ce na ji daɗi na yi ƙarya. Har 'yan kallo su bi ni da iwu suna cewa ba ta isa da su ba. Mm. Ba ta isa da shi ba. Mm. Gaskiya na ce abin nan bai tsotson kokon raina ba na yi karya. Mm. Ina kallon manu kai ni ko kai na haifi manu wallahi. Inda ko shekarunsa za su be da ɗana zai iya yi su zo daidai amma shi baya duba darajar girma hmm. amma ban maganar supporters na ra'ayi ma kawai da nake eh. mai baya daraja ni yadda nake bukata eh. amma wannan abu ne na daban to yanzu sanata tawa kin ce masa yabi nan ya ce ba zai bu bane ni abin da ya janyo yau bacin rai ne da shi hmm. na shigo cikin gidan mm. na tarar ana cewa za a daga hannunsa mm. sai na yunkuri na ji kansa na cewa manu ba an riga an gama magana ba mm. kai magana mana tun da an ce kai kaɗai za ka iya magana janye wannan daga hannunka da an ce idan shi ya daga hannunsa yau ya ce na janye wa ɗan uwana bagon zayyano ya zaunu ba wanda zai sa shi dole ce sai yi wasa eh. sai dan goban ba bagon zayyano ba shine zai iya ce wato bari ya buga wasan Hmm. ka a yi biyu babu hmm. wai akan na zo gaban sanna ce mai manu yi magana mana hmm. yi magana manu wai kalli ido na yan kallo ke dalla ki saurara mun kai ki gaya min abin da ba shi ba amman adalci amman adalci wallahi ban taba kwalla kan dan wasa ba amma yaron nan ya yi min karo na uku to alfarmin manzan Allah ba za a kuma yi da ni ba ba za a kuma yi da to yanzu wannan abu zai saki fita ki ba gwara ma ne ne ba zan fita ba mm. ina gwara maɗan mm. amma mm. zan kiyaye wasu abubuwa zan kiyaye Allah ya eh. to yanzu misali sanata tawa duba da cewa kin ga ya ce ki bari ki san cewa lokacin da kuka zauna ku tare da su kuka zauna aka yarjejeniyar cewa shi ma ne ya haƙura ni da shi da bagon zayyano da ciyaman bibi da wannan mm, ba ni sunan sagoro, mm. da ba ni sunan shi shi ma eh, wannan abu yaro mm. jiya muka zauna kan mai matsaya ɗaya muka ce to yanzu ma nuga wasa ya zo bakon ya nuga wasa ya zo ka mu ba mu bari a abin kunya a ce ku idan ba a tsakanin ku ba to dan Allah dan annabi muna neman matsaya Mm. dole fa wani hakuri janyo wani tunda duk abin nan idan aka samu mm. gari ɗaya za a kai shi mm. kuma dole mutum zai sami irin wannan dan leliyan mota ce zai ana ka wani abu ne mu a matsayin mu na masoya su kotas din su na nan to matsala da muke nema budewar bakin manu da bakin ya faɗa ya ce duk abin da bagon zayyano ya ce shi za a yi sai muka ce to muka dawo kan bagon zayyano muka ce to bagon zayyano mm. ka ji batun da manu ya yi mm. sai shi ma bagon zayyano ya ce shi ba zai iya yanke shawara da kansa ba mm. sai dai an sanar da shugabanmu na sama shugabanninmu kenan irin su babana su ale yaya kashi ankari su ale sani birnin kebbi duk da kurofesa duk sai an zauna an tattauna sannan mm. sai a yi matsaya sai muka ce shi kenan mm. kuma kuna da naku dama mm. bara mu ba ku wannan dama muka yi safiya na yi da yake ni da abin na kwan a raina ni har ga Allah har zuciya na in na ce ban damu da lamarin gurama da na yi karya to da yake da abin na kwan a raina da kaina na tashi da safen nan na hmm. kama kiraye-kirayen kowa shugabanninmu hmm. da na kira su sai ka ce ka an tsaya matsaya ɗaya hmm. an gaya manu ya janye abubuwa bagon zayyano sai na ce to alhamdulillahi abin da ya fi mana alkhairi Allah ya biya mana Wurin Allah muke nema dama ba gurin kowa ba da manu da bagon zayyano kowa nama ne amma cancanta ake duba a wasa wanda zai cancanta shi ake so mm. to kaji matsayar da aka tsaya kuma shi ma ya sani mm. amma yau da yake bai gaji mutunci ba dan cin amana ne mm. shi yanzu kina ganin cewa na aka ce ga yadda za a yi yake yace shi ma wasan yake so to yanzu a hirar dai da muka da manu eh. ya magana manu ya ce shi ah, an nemi bagon zayyana a fili bagon zayyanu baya nan kuma ya ga cewa za a ɗauko ba kude a ce in bai zo ba zai zo ya yi replacing ɗin wannan abu dai shi kuma da ya ga ka a yi wa bagon zayyanu hokoba ya ga bai zo ba shine ya fito ya ce to da a yi hokoba gwanda da a rasa gaba kiɗe gwanda ya shigo a yi da shi a ciki me za ki karɓi da wannan uzurin nasa a ba haka ba ne eh ba ke da wannan uzurin nasa ba ina shigowa na ina fa tsaye fa kan eh. komai fa eh ana tambaya sa yaya eh ma ne tsaya yayi shiru mm. yaya mani ya saye shiru mm. kagan kuwa shi man ba abin da ya kunsa a rai mm. da safen nan da ni da bagon zayyanu mun yi waya mm. ya ce ya riga ya ji ya samu manu manu ya ce to ba matsala shi ya janye mai ya yi damba da kaina nake ce mai to kaga tun da har ya janye maka to in Allah fa ya bada nasarar motar nan dole kai ma fa ka san sai an raba da shi yake ce min ai ba damuwa uwar daki to wanne adalci ne rage da za a yi manu akan wannan abu mm, to ba kya ba kya ganin cewa yana tunanin cewa kin ga shi ya saba fitowa final kuma yana samun nasara yana samun nasara ba kya tunanin cewa nasarar ne yake hangowa shi sa ya shiga Allah ya bashi to in ka ji wani hanin daga Allah ai baiwa ne eh. ba mu san me Allah yake nufi ba ba za a yi da bagon zayyano ba mm. amma tun da shi manin ya kwallafa rai da shi za a yi Allah ya bashi mm. Allah ya bashi to yanzu sanata tawa da fatan fatan dai cewa kin haƙura ba za ki bar gurma ɗan ba ba za mu fita ba eh kina ciki wani abun bai bata miki rai yanda zai sa ki fita ba eh ai na gaya ma ya eh. konan rai eh. amma dama ai ba dan shi nake rayu to yanzu dai misali mun san a zuciyarki yayannin sa eh, kakai mun sani ana misali ma yayin sayayyin nawa ne ne rayuwa da su gura ma da ba wanda ya taba yanzu sanata tawa a da dai mun san cewa kina da soyayya gura ma da a zuciyarki 100% amma yanzu ina ganin ta dawo ta ko bai dawo komai ba wallahi ah, ta amma dole zaki dan rage aikin ce bai dawo komai ba eh ai baka ja ce bin daga babban Allah ba eh. ai ban na gaba ban Allah eh. idan na ce dan shi na bagwara ma da na da kaina eh. ba zan fita ba ba inda za ni eh. inda da ba shi yasa na kirayensu ba kakannin kakanninsa su ne abokin bugawa ta sanadiyar su na kirayen gwara ma shi da ya zo yaushe ya zo duniya da zan ce shi zai bata min rai da zan ba gwara ma to yanzu sanata ni zama daram cikin gwara ma to yanzu sanata yanzu sanata yanzu misali gashi gobe idan Allah ya kai mu ranar Lahadi za a buga wannan final mm. yanzu a duk da wannan ɓace da kika me fatan ki to fata na dai duk inda masoyan mu suke ɗaliban mm. mu annabi masu jin mm. mu ne musu fatan alkhairi kuma mm. ina mai kara tosar zuciyarsu manu ya bata man rai amma to Allah ya fi mana gaba da ni eh, yanzu da kin hakura kenan na hakura amma ni ban gan abin da zai kuma kawo ne shiga wurin mansa ba eh. balle ya nemi ya wulakanta to sanata tawa kenan masu kallo kamar yadda kuka ji mu da ita a wannan lokaci wanda wani dan wasanta wato na bangaren gurmada da ya so ya sa ta fice ta ba gurmada to amma dai ta ce tana nan a ciki a yanzu a wannan lokaci kuma kun ji cikakken bayanin ta a kan wannan to a wannan lokaci sanata tawa mun